يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الحديث حديث محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور مودفاتها فإن كل مودفة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna gode ma Allah madaukin sarki mai kowa mai komi wanda baya neman komi a gurin kowa cikin Allah da yaddarsa da kaddarawarsa ya kara da fuskokin mu a wannan gidauniya mai albarka gidauniyar mu'assasatul islah da ke nan unguwar dan dutse nurar tudun wadan zaria jihar kaduna tarayyar najeriya don ci gaba da tafsirin alkur'ani mai girma a yau muna shida ga watan ramadan hijira annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam shekara 1441 wanda ya daidai da 29 ga watan april shekara ta 2020 idan yan uwa ba su manta ba a jiya mun kwana aya ta goma cikin jerin gwanan ayoyin alkur'ani mai girma suratul nisa'i a inda muka ji bayani game da hukunce-hukuncen rabon gado Allah madaukin sarki ya bayyana mana cewa idan ɗan adam ya mutu ya bar dukiya to magadan shi sun kasu gida uku akwai abin da ake ce musu asli akwai fara'i akwai hawashi ma'ana asalin ɗan adam shine uwa da uba wato far'in shi shine 'ya'yan shi hawashi shine dangin shi na gefe da gefe ƴan uwa Allah madaukin sarki ya ce mana maza suna da gado mata suna da gado Kuɗin nan kaɗan ne ko kaɗan ko masu yawa sannan a cikin ƴan uwa koɗan da ba su da gado to idan suka zo wajen rabon gado Allah madaukin sarki ya ce a ɗan gutsura musu wani abu dan zuciyarsu ta sanyaya ko kuma aka zo za a raba gado sai wasu marayu suka zo gurin to su ma Allah ya ce a ɗauka a basu ko kuma talakawa da mabukata Allah ya ce farzuquhum min wa qulu lahum qawlan ma'rufan ku dan ɗibo na abu ku basu kuma ku gaya musu magana mai daɗi to yau za mu tashi ayar da take fashin bakin raban gado kuma wannan aya ta ga cikin ayoyi masu wahalar hadda hasali ma gardawa suna ce mata siraɗin gardi wato hafizin alqur'ani zai jawo maka ayoyin qur'ani duka amma da ya zo raban gado sai ga ya faɗi saboda akwai sarƙaƙiya a ainihin wato kalmomin da kuma ma'anoninta ana ce mata siraɗin garbi shine faɗin Allah ta'ala yusikumullahu fi auladikum bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك نعم وإن كانت واحدة فلها النصف نعم ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك نعم إن كان له ولد نعم فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث حكى فإن كان له إخوة فلأمه السدس حكى من بعد وصية يوصي بها أو دين حكى آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا حكا فريضة من الله حكا إن الله كان عليما حكيما الله مكي البركة الله تعالى يتي يوصيكم الله في أولادكم wannan aya tana da abin da malamai suke ce mata wato sababun nuzul dalilin da isa wannan aya ta sauka. Hadisi ya tabbata daga littafin al'imamu Bukhari da Muslim, namban hadisi na 4,577 a Sayiwul Bukhari, a Muslim namban hadisi na 1,616. Daga sahabin maza Allah sallallahu Alaihi wa Alihi wasallam mai suna Jabir ɗan Abdullahi, ƙwale ya ce, Adanin Nabiyu sallallahu Alaihi wa Alihi wasallama wa Abubakarin fi bani salama mashiyin Jabir dan Abdullahi yake cewa manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam da Sayyidina Abubakar sun zo gaishe ni a kafa ma'ana ba shi da lafiya sai Annabi da Abubakar Sayyidina Abubakar suka zo su gaishe shi fa wajadani Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam la a'qilu ko da Annabi ya zo sai ya tarda ni ciwo yayi ciwo ban ma san inda nake ba shine la Ba bana gane komai fada'a bima'in annabi yana zuwa sai ce a kawo mishi ruwa fata wabba'a sai annabi yayi alwala minhu daga wannan ruwan da aka kawo mishi Sun marasha alayya sai annabi ya ɗibi wannan ruwan da yayi alwala ragowar ruwan sai annabi ya yayyafa ma ɗan dan Abdullahi fa afaqtu sai na sai na farka sai na dawo hayyaci sallallahu alaihi wa alihi wasallam wanda yake nuna mana duk abin da ya taɓa jikin annabi yana da albarka tabaruki kenan ma'ana ruwan da ya taba annabi annabi ya ɗiba sai watsa ma jabiru dan abdullahi kawai sai ya dawo cikin hayyacin shi faƙultu sai jabiru ya ce sai na ce mata amuruni an asna'a fi mali ya rasulallah sallallahu alaihi wa sallam jabiru ya fahimci fa tafiya ta yi nisa mutuwa zai tunda zai mutu sai ya tambaye annabi sallallahu alaihi sallam ya ce ya rasulullah to menene wasiyarka game da dukiyata in na mutu za a raba gada fa nazarat yusikumullahu fi auladikum nan take sai yusikumullahu fi auladikum ta fauka wannan ruwaya ta farko kenan ruwaya ta biyu Jabir dan Abdullahi yake cewa ja'at imra'atu Sa'd ibn Rabi' ila Rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama bibnatayhima bibnatayha min sa'adin. sahabu manzala sallallahu alaihi wa alihi mai suna Sa'ad dan Rabi' ya rasu bayan ya rasu ya mutu ya bar ƴaƴa guda biyu ƴan mata sai matar eh, Sa'ad ibn rabe sai ta ɗauko yaran sai ta zo gurin manzon Allah ta ce ya Rasulullahi ya manzon Allah hatani ibnata Sa'adin ibn Rabi'i waɗannan yara guda biyu ‘ya'yan Sa'adu ne ɗan rabe kutila abuhuma ma'aka fi Uhudin shahidan an kashe babansu da kai a yakin Uhudu, ma'ana an je yakin Uhudu an kashe babansu ya yi shahada. Bayan ya yi shahada, wa inna ammahuma a haza malahuma, suna da ƙanin baba, kawai sai tattara dukiyansu sai ya handume. Ma'ana, tun da babansu ya mutu, su ‘yan mata ne, kawai sai ya kwashe dukiyansu ya hana su komai. falam ya da alahuma malin bai bar musu ko kwandala ba walam yunka hani illa walahuma malin ku ji wannan sai ce ya rasulullahi ka sani waɗannan ƴan matan ba za a aurar da su ba ba za su auru ba sai suna da kuɗi me suke nufi me take nufi ai yarinya in za a aurar da ita ana mata kayan ɗaki ana mata gado ana mata katifa wannan ashe ya nuna tun zamanin annabi sallallahu alaihi wa alihi yarinya ana kai mata wato ana aurar da ita da kaya ko kuma idan yarinya ta mutu ana ganta mai rauni wato idan ubanta ya mutu ana ganta mai rauni amma idan an san ubanta ya mutu ya bar mata kuɗi sai ga tayi mai tayi daraja to da haka sai ta ce ya rasulallah ka sani ba za fa a aure su ba sai in akwai wani abu Ƙawada! sai annabi ya ce ya Allahu fi zalika ki kwantar da hankalinki Allah zai yanke hukunci ma'ana ayoyi rabon gado ba su sauka ba Ƙawada! sai jabir ya ce fa nazalat ayatul mirasi sai ayar rabon gado ta sauka to jama'a musulmi akwai wasu ayoyi a qur'ani da suke da suna misali idan aka ce ayatul miras ita ce yusikumullahu fi auladikum idan aka ce maka ayatul dain ita ce ya ayyuhal ladina amanu idza tadayantum bidain wa hakaza kamar yadda surori suke da suna haka nan me ayoyi ma suna da sura wato suna da suna sai wannan aya ta sauka fa arsala rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi sallam ila ammihima manzo Allah sai ya aika aje a kira kawunsu kanin babansu manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce yazo eh, fa qala da ya zo sai annabi ya yace me ta yi sadin sulusaini to daga nan fa za a fara raban gado jama'a raban gado yana ga cikin ilmuka masu wahala tsakani da Allah kuma yana ga cikin ilmukan da ake fara ɗauke su a ban ƙasa. yana ga cikin ilmukan da waɗanda suka iya shi ko cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wa sallam ba su da yawa to sai manzo Allah ya ce to tunda ya mutu ya bar ƴan mata guda biyu to za a ba su biyu bisa uku dukiyar ne wa ummuhuma as-sumun ita kuma uwarsu matar Sa'd ibn Rabi a ba ta 1 over 8 ɗaya bisa takwas wa ma baqiya fa huwa laka abin da ya ragu kai naka ne to kaga tun daga an koya maka rabon gado idan mutum ya mutu ya bar mata da ƴan mata guda biyu da ɗan uwa matar za a bata wani over eight kamar yadda za mu zo mu ji insha Allah su yaran ƴan mata guda biyu za a ba su ainihin biyu bisa uku abin da ya ragu a dukiyar na ɗan uwan shi amma ku sani fa a ce wannan mamacin ya mutu ya bar ɗani to ɗan uwanka bai da gado ba Wanka ko ka bai da gado sa'annan inda abin da ya mutu ya bari ya ce kwaya ɗaya ba fa za a bata biyu bisa uku ba bane rabi za a bata to shi yasa muke cewa rabin gado yana da sarƙaƙiya sa'annan haddar ayan ma yana da wahala shi yasa na ga kokarin wannan makarancin tamu da ta iya kawo shi ba tare da ta firgita ba amfanin kai hadda kana karami kenan to sai Allah madaukakin sarki ya saukar da yusikumullahu fi auladikum ma'ana Allah madaukin sarki yana muku wasulci game da al'amarin ‘ya'yanku. Kalmar walad a larabci yana ɗaukar namiji da mace. Da yawa mun ɗaukan aka ce waladun yaro ko? Eh, yaro, kuma yana ɗaukan me? Yarinya. Ya aka yi muka gane haka da Allah ya ce, Yusikumullahu, Allah yana muku wasulci fi auladikum a cikin ‘ya'yanku maza ne ko mata. Ai, Allah maɗaukakin sarki ya ƙulla wani alkawari da ku, alkawari mai ƙarfi game da abin da ya shafi rabon gadon ‘ya'yanku, idan kuka tashi raba gado, to kowa ya zama yana da rabo, namiji yana da rabo a gado, mace ma tana da rabo a gado, sai Allah ya ce li zakari, mislu hawzil ni, idan mutum ya mutu, ya bar ‘ya'ya maza da mata, to ‘ya'ya maza ana ninka musu abin da za a baiwa ‘ya'ya mata ne, ashe duk lokacin da namiji ya samu dubu biyu to yarinya mace nawa za ta samu dubu ɗaya idan namiji ya samu dubu ɗari mace nawa za ta samu ainihin dubu hamsin to rike wannan ka'idar duk inda aka zo rabon gado ‘ya'ya akwai maza akwai mata to namiji yana da kaso na biyu nawa na ‘ya mace abu na farko kenan lamma amara Allah ta'ala bi taswiyati bainal aulad yayin da Allah madaukin sarki ya umarnin a daidaita ƴaƴa mina zukuri wal inasi fi asli miras wajen aslin raban gado Allah ya ce kowa a bashi fa wata baina a sinfaini a tsakanin maza da mata sai Allah ya fifita wani bangare wani bangare Allah ya fifita su ne maza wa zakara kaifiyatu kaifiyata irsihim sai Allah madaukin sarki ya faɗi yanda za a ba maza gadan su fa qala sai ya ce lizzakari mislu hawli al-unsayaini namiji za a bashi kwatankwacin rabon mace guda biyu a idza ijtama'a fi auladil mayyit zukuran wa inasun falizakri bi'fu ma tu'ta al unsa matukar mamaci ya mutu ya zama akwai namiji akwai mace to ka'ida ne maza za a ninka musu abin da za a bai wa mene mata mun ji wannan to mun wuce shi sai ka je gaba ta gaba Allah ya ce fa in kunna nisa'an fawqas nataini falahuma sulusa ma tarak falahunna falahunna sulusa ma tarak Allah ya ce fa in kunna nisa'an amma mutum ne ya mutu ko da ya mutu sai ya bar ƴaƴa mata zalla babu mi babu namiji kuma matan nan faukas na ni sun fi biyu, ma'ana ya mutu ya bar ‘yan mata uku, hudu, biyar, goma, ashirin ko nawa ne duka ‘ya'yan shi mata ne. Allah ya ce, falahunna sulufa ma tarak za a raba dukiyar gida uku, a ba su kashi ɗaya. Ina fata ana ganewa. Lamma ذكر الله تعالى حالة الاجتماع الذكور والإناث أتبع ذلك بذكر حالة ina. الإناث idan ya zama mata su kaɗai ne za a ba su kuma ba biyu daban uku zuwa sama daban idan mutum ya mutu ya bari ‘yan mata guda biyu rabansu daban idan ya mutu ya bari ‘yan mata uku zuwa ɗari in zai iya yiwa ya haifi ɗari Allah ya ce falahunna sulufa ma tarak za a ba su ɗaya bisa uku to fa in kunna nisa'a fawqa sanatayn falahunna sulufa ma tarak wa in da wahidatan to amma idan mutum ne ya mutu sai ya zama ya bari kwaya ɗaya guda nawa ɗaya Allah ya ce falahan nisfu ita kuma za ta ci rabin dukiyar idan aka ce ya mutu ya bar ya ɗaya bai kore ya bar mata ba, bai kore ya bar iyaye ana magana ƴaƴan da ya haifa ya ce guda ɗaya to ita wannan ƴar in ya bar naira miliyan ɗaya ne za a ba ta dubu ɗari biyar ne uwarta matar mamacin kenan za a ba ta ɗaya bisa takwas ɗin dukiya. in yana da iyaye za a zo kansu ina fata an gane shi sa sai mu dawo hadisin ainihin Sa'ad ibn Abi Rabi' lokacin da ya mutu ya bar ƴaƴa guda biyu manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam me yace a basu sulusaini biyu bisa uku amma idan sun wuce biyu za a ba su ɗaya bisa uku ashe su mata suna ƙara raguwa rabonsu yana ne yana raguwa in suka ƙaru yana raguwa in suka ragu yana karuwa domin idan ita kadai ce nawa za a bata rabi in su bi ne nawa ba su biyu bisa uku in uku ne zuwa sama nawa a ba su ɗaya bisa uku a shi kuna gani ba Allah ya datar da mu kun san malam Jafar Allah ya gafarta mai da ya zo tafsirin suratul nisa'i yayi jawabi yayi jawabi yayi rabangado gado ya ce kun gane suka ce mun gane ce wallahi ba ku gane ba <laughs> suka ce mun gane ce ban ji kun yi kabbara ba sai suka yi kabbara eh. so rabon gado yana dan wahala amma an kana tsuwa ka fahimce shi so shikenan yanzu mun ji rabon gadon maza da mata ko idan maza da mata ne namiji za a bashi double din mace idan mace ce kwaya ɗaya rabi idan mata ne biyu biyu bisa uku idan mata uku ne zuwa sama ɗaya bisa uku to shikenan to yanzu mun gama da ‘ya'ya mata da ‘ya'ya maza da mata, sai Allah ya ce, wali abawaihi li kulli wahidin minhu masudusu min mata raka in kana lahu waladu. To mutum ne ya mutu, ya bar ‘ya'ya, kuma ya bar iyaye. Idan muka ce ‘ya'ya, ‘ya'ya da yawa, ‘ya'ya maza zalla, ‘ya'ya mata zalla, tagwaye, inda ya ɗanka ne, ko ƙwara ɗaya ne, namiji ne ko mace, kuma kana da iyaye to iyayenka wali abawaihi li kulli wahidin minhu masudu su kowanne cikin su za a bashi 1 bisa shida. babanka 1 over 6 mahaifiyarka 1 over 6 mimma taraka cikin abin da mamaci ya mutu ya bari in kana lahu waladun in ya mutu ya bar me da muka ce da da daya da ɗaya biyu da ɗaya ɗari da maza zalla da mata zalla da maza da mata me hukuncin su duk ɗaya ne fa ilam ya kullahu waladu to mutum ne ya mutu amma bai taba haihuwa ba amma yana da iyaye baban shi na da rai maman shi na da rai fa ilam ya kullahu waladu idan ya zama bai da ɗa wa warithahu abawahu iyayen shi uwa da uba suka gaje shi Allah ya ce fali ummihi sulus uwar shi mahaifiyarshi shi gwaggonshi, shi shi mahaifiyarsa tana da ɗaya bisa ukun dukiyar to da Allah ku ji wata balaga ta Qur'ani kuma ku nutsu yanzu a baya Allah ta'ala cewa yi idan yana da ɗa da uwar da uban za su yi tarayya a mene ɗaya kowa kowa yana da ɗaya domin haka yake fali kulli wahidin minhuma al-qudus kowa za a bashi daya bisa shida yaushe za a ba su daya bisa shida idan yana da me Da! to Allah ya ce fa in lam yakul lahu waladun idan ya mutu bai da wa ɗa wa warithahu abwahu iyayen shi guda biyu suka gaje shi fali ummihi sulus mahaifiyar shi tana da daya bisa uku to babun fa biyu bisa uku zai kwashe sauran kun gane bambancin ko yanzu kun ga akwai inda iyaye suke daidaita akwai inda kuma me suke shan bamban yanda idan ka mutu ka bar 'ya'ya, to iya da mamanka da babanka gadon sun 'ya'ya ke ɗaya. amma idan ka mutu ba ka da ɗa tsakanin mamanka da babanka wa zai fi samu babanka ina fata an gane to sai Allah ya ce fa in ya kulla huwa ladun. idan mamaci ya mutu kuma bai da ɗa wawari sahu abawahu iyayen shi guda biyu suka gaje shi fali ummihi sulusu ita mahaifiyar za a bata mi ɗaya bisa uku wani abin baƙi abin da ya raguwa zai kwashe baba Allah ya sa ana ganewa hadisi ya tabbatar da ainihin annabi sallallahu alaihi wa sallam al bukhari da muslim suka rawaito daga Abdullahi dan Abbasin Allah ya kare da gare shi manzo Allah yana cewa alhiqul fara'id bi ahliha fama baqiya fa huwa li aula rajulin zakarin manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yace alhiqul fara'id ku rissadda raban gado bi ahliha ga ma'abucanta idan mutum ya mutu ya bar 'ya'ya, ku ba su gadon su fama baqiya abin da ya ragu fahuwa aula rajulin zakari za a baiwa namiji mafi kusa da shi yanzu ka mutu da ka mutu baka da mata ma'ana ka taba yin aure ko rabu ko ta mutu sa'annan kuma kana da ya kwaya ɗaya nawa za a ba ƴarka rabin dukiya kana da ƙani kana da baba da babanka da ƙaninka ya fi kusa da kai babanka da aka fali aula rajulin zakar wanda ya fi kusa da kai ne babanka to don haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ta'ala da yace idan mamaci ya mutu ya zama bai da ɗa za a baiwa matar shi ɗaya bisa uku sai Allah ya ce tana da ɗaya bisa uku baban shi kuma sai ya zama yana da mai ragowar to ina muka samu za mu ba baban ragowar manzo Allah ne ya ce alshaqul fara'id bi ahliha ku ba da gado ga ma'abocansa, fama baƙiya abin da ya ragu, yanzu idan ka mutu, kana da ‘ya ɗaya, kana da mahaifiya, kana da mahaifi, babanka ɗaya bisa shida, mamanka ɗaya bisa shida, yakka tana da nawa, rabi, akwai abin da zai ragu ko babu, akwai, sai a ga a cikin dangi ya fi kusa da kai, kai a ɗan uwa shaƙiƙi, uwa ɗaya, uba ɗaya sai kwashe sauran. Eh? haka ma baqiya shi Allah ya fiye ga abin da za a bashi an riga an bashi eh an ce an bata fa ma baqiya abin da ya ragu fa li aular julin zakar wanda ya fi kusa sai a bashi to sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ai haka to yanzu mun ji idan iyaye suna da gado ko mun ji rabon gadon iyaye mun ji rabon gadon wa ainihin ‘ya'ya yanzu a suwa suka rage, ba za mu zo mace, kafin mu zo ya mata an ba babanka nashi mun ji rabon iyaye baba duk yanda gado zai kada ɗayan biyu ne shi uba yana da gado akwai waɗanda ba yanda za a yi safari uwa uba ɗa mata miji ba yanda za a kada a rai a ce ba samu gado ba amma dan uwanka akwai inda zai samu gado akwai inda me ba zai samu ba sai dai ga ana yi to shikenan sai Allah ya ce fa in kana lahu ikhwatun fali ummihi to mutum ne ya mutu yana da ƴan uwa yana da mene uwa to za a bai wa mahaifiyar shi ɗaya bisa shida ai Iza mai yi tu abawahu wa kana lahu ikhwatun sawa'un kana a am liabbin au li'ummi wa sawa'un kana isnaini au aksar fa inna li'ummi sudusu tarika wa lil'abbi min minha Allahu akbar mutum ne ya mutu da ya mutu sai ya zama yana da ‘ya'ya, wato bai da ‘ya'ya, amma yana da ‘yan uwa, maza ne ko mata, uwarsu ɗaya ko ubansu ɗaya, ubansu ɗaya ko uwarsu ɗaya, to nawa za a baiwa uwashi, mahaifiya tana da ɗaya bisa shida idan akwai ‘ya'ya, kuma tana da ɗaya bisa shida idan akwai ‘yan uwa. abin da zai ragu wa zai kwashe baba kaga anan baba ya kwashe kashi kenan ya kwashe mi kashi haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace alihi kul fara'id bi aliha fama baqiya fali aula rajulin zakar abin da ya ragu za a baiwa namiji mafi kusanci uba kuma shine mafi kusanci da haka akwai lokacin da uba eh, farashin gadon shi ɗaya bisa shida akwai lokacin da zai zama fiye da haka ya danganta to amma duk wannan rabon gadon da Allah ta'ala ya yi, ya ce min ba'di wasiyatin yusi biha aw dainin ba a raba gado sai in an gabatar da wasiya kuma an gabatar da gado eh, mene bashi to bari ga muku ta ƙa'ida. ya ku ɗaliban ilimi saboda wannan karatun ɗaliban ilimi ne gaskiya idan mutum ya mutu dukiyar shi ana aiki hudu da ita ne akwai ƙa'idar da fuka hau suka yi mata suka sa mata suna ta dumu ta dumu in ka da wannan ka huta ta'un dalun wawun mimun duk wanda ya mutu dukiyar shi ana yin abu hudu da ita ne kuma abu hudun nan a jere sai an fara kaza sai a fara kaza abu na farko ta'un me ta'un take nufi at-tajhiz kin tsama mace idan mutum ya mutu a cikin kudin shi ake so a sai mai likafani a cikin kudin shi ake so a haka mai kabari a cikin kudin shi ake so a sai filin kabari in irin garuruwan da me babu da makabarta yanzu misali kudu Legas, kasashen arna idan ka mutu ai sai ka sai makabarta ko mu ko Allah ya tuka alhaji maji Allah ya gafarta mai Allah ya kai aljanna Allah ya sa aljanna ce makomai shi ya ba mu tan fatsaitsan fili nan dambo muna ainihin binna mamata ga makabarta a nan cikin wada ban san wanda ya bada ita ba Allah Allah ya saka mishi alkhairi ga ta nagoyi ina kyau da zaton mai martaba sarkin zazzo ne ya bada ita to mu nan babu da matsalar siyan makabarta matsalar mu haka kabari kuma a nan muke gane kuskuren da ake yi wai a je makabarta a binna mamaci a zo ana neman taimakon sadaka a makabarta wannan ba daidai bane in ma dai kwamitin makabarta su biya masu haƙin kabari in ma kuma a cikin gadon mamaci a cire kuɗin haƙan kabari a biya kamar dambu kaga muna da wannan tsarin idan kuma kabari kala biyu ne akwai kabarin da ake ce mai lahadu akwai kabarin da ake ce mai shakku kabari lahadu shine mafi alkhairin kabaruka da shi aka yi ma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shakko kuma shine uwa da ɗa kamar yadda bahaushe yake cewa wannan bai da tsada ina fata an fahimta to idan mutum ya mutu a cikin dukiyar shi ake so a sai mai likafani a cikin dukiyar shi ake so a biya masu wanke gawa in gurin da ake wanke gawa ne a cikin dukiyar shi ake so a sai itace a sai tukunya da makamantansu idan sai an ɗauko ambulance mota to da cikin dukiyar shi shi ake ce ma mene at-tajhiz me at-tajhiz kinsa gawa abu na farko da ake da mene dukiya ko abu na biyu dalu me me dalu yake nufi addainu shine mene bashi ashe ba za a biya bashi ba sai kinsa gawa idan aka kinsa gawa to za a biya ma mamaci bashi wannan wajibi ne manzala sallallahu alaihi wa alihi wasallam idan ya mutu ana bin shi bashi baya ma gawar sallah farkon al'amari wata na annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam an kawo mamaci yace ina yan uwan wannan mamacin suka ce ga ana bin shi bashi suka ce eh annabi ce to ku zo ku yi mai sallah ni ba zan mai sallah ba manzo ba za ka yi mai sallah ba mai isa ce saboda ana bin shi bashi domin mamaci ana rataye shi a lahira sai an biya mai bashin shi don sabi ya ce Rasulullahi ka kwantar da hankalinka zan biya bashin zan biya bashin annabi sai ya shiga gaba sai ya yi mishi mai sallah bayan kwana biyu sai annabi ya ga sabin yace yaya ka biya bashi yace ya saurin me ake yi ba na ce zan biya ba annabi ya ce to yana cin arate a lahira ya ku ƴaƴa ya ku ƴan uwa idan dan uwanku ya mutu abu na farko da za ku shi shine ku biya mai bashi malamin ku ne mahaifin ku ne dan ku ne ku ce mahaifiyarku ce ƙaninku ne abokinku ne ɗan uwanku ne makusancinku ne ku biya mai bashi saboda bashi yana toge mutum daga shiga aljanna manzala Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga ƙarshen rayuwa sai yace daga yau duk mutumin da ya mutu ya bar kuɗi a raba ma 'yayan duk mutumin da ya mutu ya bar nauyi da bashi a ɗebo bashin da nauyin a kawo mu zan biya sallallahu alaihi wa sallam wa kana bil mu'minina rashayman annabi akwai sosai. ina masu kuɗin garin Zariya, ina wanda sauti na ya kai gare su, ina ma za a samu wani alhajin birni ya fara tabaru'i da dukiyar shi, ya ce daga yau duk mutumin da ya mutu a Zariya, ana bin shi kuɗi daga nera ɗaya zuwa naira dubu goma zan biya mai, ka ganin Allah bai kai ka aljanna ba. ko kuma daga dubu ɗaya zuwa dubu ɗari ko miliyan ɗaya gwargwadon ƙarfinka ko kuma ka ce duk mutumin da ya mutu ana bin shi kuɗi bai wuce dubu biyar ba zan biya mai wallahi sai Allah ya baka aljanna da izinin Allah wani wani mutum ya rasu manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya ce aka duba littafin aikin shi bai da komai Allah ya ce mala'iku ku je ku bincika da aka bincika aka ce ya ubangiji wannan bawan Allah bai aikata wani aikin alkhairi ba sai abu daya Allah ya ce wani aiki ne Allah fa ya sani ko bai sani ba ya sani suka ce ya ubangijinmu ya kasance ɗan kasuwa ne yana ba ‘yan kasuwa kayan siye da siyarwa duk mutumin da ake bin shi bashi sai ya ce ma yaran shi ku je in ya ba ku ku ansa in ya ce ku jinkirta min sai sati mai zuwa ku jinkirta mai duk wanda ya ce ku ɗaga mai kafa ku ɗaga mai kafa wannan aikin da yake ma Allah kenan Allah ta'ala ya ce to yanda ya jinkirta mun jinkirta yanda ya ɗaga kafa mun ɗaga ba yanda ya yafe mu ma mun yafe mai haka ake so in zama haka ake so ka zama idan dan uwanka ya mutu kai maza ka biya mai bashi don haka abu na farko ta'un at-tajhizu kintsa mene mamaki, dalun ad-dainu shine mene bashi na uku shine wawun shine mene wasiya to ita wasiya sai an biya wasiya sannan ake raba gado wasiya sai ta zama ta shari'a yaya wasiya take ta shari'a shine dukiyar ya zama abin da za a yi wasiyar ta bata wuce ɗaya bisa uku ba mutum ya mutu ya bar miliyan uku to ya halasta ya ce in na mutu a ɗauki naira miliyan ɗaya a kawo mu'assasatul islah ko a kai markan ko a kai masallacin juma'an yan ɗariƙa ko a kai masallacin idin sarki ko a gyara hanyoyi ko a biya ma ɗalibai waye ko a kai ma refresher course ko PD, ko wani guri ko asibiti ko ina ya halasta ka yi wasiya da ɗaya bisa ukun dukiyarka amma da ka bar miliyan uku ka ce a ɗauki rabi musulunci bai yadda ba sai idan 'ya'yanka da magada sun yadda to wannan amma ba su yadda ba za a soke wannan mi wasiyar abu na farko kenan abu na biyu ba a yin wasiya ga mamaci a ga mai gado ka mutu ka bar 'ya'ya biyar sai ka ce to in na mutu gidan mai na ɗan auta ne ko kuma wannan motar na babban ɗana ne wannan haramun ne don haka abu na farko a kin tsama mace abu na biyu a dainu, biyan bashi abu na uku wasiya idan mutum ya mutu a mishi wasiya abu na hudu almiras ne gado to idan ka haɗa wannan fomular, to za ka gane yadda ake sarrafa dukiyar mamaci kuma yadda na jero su ukun nan hudun nan haka suke na farko a tajizu kin tsama mace na biyu ba za a raba gado ba sai an binne mamaci na biyu ba za a raba gado ba sai an biya mai bashi na uku ba za a raba gado ba sai an zarta mishi da mene wasiya ita kuma wasiya tana sharaɗi biyu na farko kar ya zama ta wuce ɗaya bisa uku na biyu kuma kar ya zama wanda za a yi ma wasiyar menene shi ma yana da gado Allah ya hana to shine Allah ta'ala ya faɗi gadon ‘ya'ya maza, ya faɗi gadon ‘ya'ya mata, ya faɗi gadon iyaye, ya faɗi gadon ‘yan uwa, sai ya ce, min ba'adi wasiyyatin ana biyan, wato ana raba gado ne bayan an zartar da wasiyya, yusi biha wacce shi mamaci ya yi wasulci da ita audainin ko bashi. To abin tambaya ana. Da wasiyya da bashi wanne Allah ya fara gabatarwa wasiya sannan me bashi wannan a jerin Qur'ani kenan amma a aikace bashi ake fara biya sannan me a misali mutum ne ya mutu ya bar naira miliyan ɗaya kuma ya yi wasiya da a yi sadakar dubu ɗari biyar kuma ana bin shi bashin miliyan guda yanzu idan kuka ɗauki dubu ɗari biyar a cikin miliyan ɗaya kuka zartar da wasiya nawa ake bin shi bashi miliyan ɗaya akwai ciko ko ba ciko kun ga sai an yi ciko Da haka a tsarin ƙur'ani akwai abin da ake ce mai a takdimu wata akai akwai abin da yake za a jinkirta shi amma haƙƙin shi shine a gabatar da shi ko kuma a gabatar da shi haƙƙin shi a jinkirta shi to anan da Allah ya ce min ba'di wasiyatin yusi biha aw daynin zaka fassara shi da bayan wasiyya da mamaci yayi ko kuma bashi amma idan aka zo bashi ake fara ainihin me biya sa'annan me a ainihin zartar da wasiya kamar yadda muka ambata wasiya kar ta wuce ɗaya bisa uku saboda hadisin Sa'ad ibn Abi Waqqas lokacin da ya rashin lafiya manzo Allah ya zo gaishe shi ya ce Rasulullah ina so in yi wasiya da dukiyata amma fa ɗana ta kwaya ɗaya ne zan ba da ainihin ɗaya bisa ukun dukiyata annabi ya ce a'a ya ce rabin dukiyata a'a eh, bi bisa uku a'a da ƙarshe dai annabi ya bashi ya yi wasiya da ɗaya bisa uku domin farko cewa ya yi bi bisa uku annabi ana shi ya zo ya ce rabi annabi ana shi da ƙarshe sai ya ce zan yi wasiya da ɗaya bisa uku annabi sai ya bar shi Allah ka datar da mu sa'an nan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa a cikin hadisi ingantacce wanda al-Imam Abu Dawud, da al-Imam Tirmidhi da Ibn Majah suka rawaito da Imam Ahmad da isnadi ingantacce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana faɗa kamar yadda Abu Umama Talbayili yake cewa naji manzo Allah tsaya da aminta Allah tabbata a gare shi yana faɗa a shekarar da ya aiki hajjin bankwana annabi ya ce inna Allah baraka ta'ala qad a'ata kulla dhi haƙƙin haƙƙahu. lalle Allah maɗaukin sarki ya baiwa ma'abocin kowane ma'abocin haƙƙi haƙƙinsa fala wasiyata liwarisin annabi ce, babu wasiya ga wanda zai ci gado to da haka min ba da wasiyyatin, bayan wasiya su biya aude ne sai Allah ya faɗi wata magana ya yace aba ukum wa abana ukum Allahu akbar jama wannan aya akwai dukan zuciya Allah ya ce Aba ukum wa ukum la tadaruna ayyuhum aqrabu lakum naf'a Allah ya ce ƴaƴanku da iyayenku yanzu da zan tambaye ka da babanka da da danka wa yafi maka amfani hmm a'a ai ban mahaifi ya fi amfani kai malana nan. duka ka da amfani wanne fa amfani iyayenka kai mu deskus kai da baka da dan gani ni ne babanka aka mun kara ko ai sai kai mun kara ko ka ce na din fa amfani kai da koma ta ba sai shi baka yi ba hai ka ji tsaurin ido ne yaya ko addu'a in ka mutu ba ya mu addu'a in na mutu ai ma addu'a to ba a bari in mutu ai ban mutum bai yanzu ko malam Musa da iyayenka da ƴaƴanka ya fi maka amfani iyaye me yasa kace iyayenka ya koma tarihin ashabul kafi ashabul kafi saboda ɗaya daga cikin su yayi tawassuli da tsayawa da yayi iyayen shi har sai sun kashi bacci eh su ci abin da Allah ya fidda shi daga wannan to amma ka manta hadisin wata kuma wanda manzo Allah ya ce duk wanda yake da ƴaƴa mata guda biyu ya rere su har suka isa aure za su je shiga aljanna addu'ar iyaye eh haka shi ma dan yi addu'a Allah yana amsa in ka mutu ko <laughs> So Allah yake aba'ukum iyayenku wato eh, aba'ukum iyayenku wa abana abana'ukum dawa ‘ya'yanku la ta da runa ayyum a ƙarbu lakum na Allah ya ce ba ku san wa ya fi muku sauran amfani ba. ma'ana akwai inda iyaye sun fi ‘ya'ya, akwai inda ‘ya'ya sun fi iyaye. Al’asu su ne iyaye su ne suka sandiyar zuwan ka duniya su suka yi maka za su suka yi maka za, amma wani lokaci ɗan da za ka haifa shi zai dinka yi maka addu'a bayan mutuwa ka yi maka kaza ya maka za sai ya bi ka. Wannan yake nuna mana ɗan adam ilimin shi ko? Wallahi ragagge ne. Yanzu tsakanin ɗanka da babanka baka san wani wayafin maka amfani ba, balantana ‘yan uwanka. balin tsaha tsakanin ‘ya'yanka mutum nawa ne yake kyamar haihuwa sai ce ‘ya'ya biyu sun fi mushi amfani sun ise shi baka san ɗan auta ba kila shi zai rike kai rike ‘ya'yanka ya gina maka masallaci bayan ka mutu Ƴaƴa ko nawa ne ka roƙi Allah su ka roƙi Allah su Da ɗanka da babanka baka san wa ya fi maka amfani ba Allah ta'ala yana cewa wa yas'alunaka anir ruh ويسألونك عن الروح نعم قل الروح من أمر ربي نعم وما أوتيتم من العلم إلا قليلا الله يتي ويسألونك عن الروح سنة تنبيك الجميع روحي ري قل الروح من أمر ربي روحي أنا أقول الله sai Allah ya ce wa ma'utitun min al'ilmi illa qalila abinda aka bamu na ilimi dan kadan ne da haka karka wani ya gaggawa ya ce ‘ya'ya uku sun isai ko ba ya son haihuwa wallahi ba ka san a cikin ‘ya'yanka wa zai maka amfani ba iyayenka ba ka san amfanin su gare ka ba da ‘ya'yanka da iyayenka Allah ya ce ba ku san wane ne suka fi muku amfani ba to wannan rabon gado da Allah ya yi sai ya ce faribatan min Allahi wannan kaso ne wajibi ne Allah ne ya rubu ya fassara wato Allah ne ya raba da kan shi faribatan min Allah rabo ne na Allah shi ya tsara gaban gado ba ijtihadi babu fahimta musamman ashabu ta'sib wanda suke cin gado da da asibci su ba wani wanda zai yi dubara ya ce kaza ya ce kaza dole yanda Allah ta'ala ya tsara haka za a raba Allah ya ce faridatun min Allah wannan rabo da kake ji kaso ne na Allah wanda ya raba ga bayin shi inna Allah lalle shi Allah kana tini ya kasance aliman mai ilimi ne sai daga jin wannan rabon gadon kasa akwai ilimi a ciki hakiman akwai kuma mene hikima wani lokaci za ka ji an ce wannan ya sama wannan ya kasa ba da molan kala ba da ka aka yi ba hikima ce ta Allah da Allah ya ce a ba namiji ninkin abin da aka ba mace ba zaluntar ta aka yi ba saboda lokacin an ma bata ƙarshen ta shi wannan wannan ta ne zai ci gaba da ciyar da ita da shayar da ita da suratar da ita muna roƙon Allah ta'ala ya datar da mu yama musulmi yau mun fassara aya ɗaya aya ta ainihin goma a cikin sautin nisa'i idan Allah ta'ala ya sa muna da ragowar numfashi gobe za mu tashi aya ta goma sha ɗaya ko eh, sha biyu kenan wadda take bayani akan rabon gadon miji da kuma mata mun dai mun ji na iyaye mun ji na 'ya'ya mun ji kuma na 'yan uwa yadda za su samu gadon su yanzu za mu zo mu je rabon gadon kuma wa mata da mazaji abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu lada wanda muka yi kuskure Allah madaukin sarki da gafarta mana ka daura mu akan abin da kake so ka yadda da shi za mu saurari yan tambayoyin da suke gaban mu gabanin mu yi addu'a na'am barista bismillah assalamu alaikum wa rahmatullahi malam wannan ce assalamu alaikum wa rahmatullah na'am menene hukuncin mace ta dinga ɗibar abincin mijinta ko kuɗi da yake ajiyewa ba tare da ƙididdiga ba tana amfani da shi wajen gida domin yana musu rowa wajen ba su abinci. Hadisi ya tabbata zamanin annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama Hindu ta kawo karan mijinta ta ce rasulallah Rasulullah lalle mijina kyankyamo ne kafin akwai maza kyankyamo shi sai ka ga wai namiji wai ya ba matar shi naira ɗari ya ce ta yi cefane wa a cikin naira ɗan da za ta sai kayan miya za ta sai mai haba bawan Allah har yanzu ana samun irin waɗannan ma yi ufini ma ya ni wa fi bani ta ce a yana bani abin da bai isa na baya isan wa ‘ya'yana ta ce sun layi zan iya ɗiba a cikin kuɗin shi bai sani ba manzala sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya ce za ki iya mana manzala sallallahu alaihi ya ce za ki iya amma ki ɗiba bil ma'aruf gwargwadon bukata kada mijinki ne ya fita ya baki naira ɗari kuɗin cefane, ne alhali abin da zai ishe ki ɗari uku ne sai ya aje kuɗi bai sani ba to karki je ki ɗauki ɗari biyar idan kika ɗauki ɗari biyar kin yi zalunci nawa zai ishe ki ɗari uku ɗauki ɗari uku ko baki gaya mai ba wannan annabi ne ya bada wannan fatawar mata kar ku yi sata fa annabi fa ya ce bil ma'ruf za ki je asibiti kuɗin awo naira dubu zuwa shika naira ɗari ko ɗari biyu ya ɗauki ɗari biyar ya baki zai ishe ki a'a sai ki ɗauki naira dubu kuɗin awo ɗari biyu kuɗin me mota naira ɗari kuma na fiye wata da ɗan warar da ɗan mene A agwaluma ko ɗan wani abu ko da ba zai a wani lokaci ake je asibiti kini musulunci addini ne mai tsari ina fata an gane don haka a musulunci ya halasta ki ɗiba amma bil ma'arufi Sau kyautatawa kar ki wuce gona da iri wallahu alam na'am barista wannan ta ce malam tana da janaba ne kafin ta yi wanka alfijir ya keto to ya hukuncin mutumin da janaba take tare da shi sawa'un kwanciya ya da iyali ko mafarki ya yi kai ko mace ce mai haila ya zama jinin ta ya ɗauki ba ta yi wanka ba ya halasta ta ɗauki azumi bayan ta ɗauki azumi daga baya sai ta yi wanka ta yi sallah a asubahi amma ta yi kokari ko ya yi kokarin yin wanka gabanin rana ta fito wallahu alam Allah ya dace da mu na'am wannan suke malam tana da yaro ne karami na'am ga kuma ciki na'am ma'ana gwarni in ji bahaushe na'am kuma tana yin azumi ga wahala da take yi Cikin za ta iya zubar da cikin? Na'am. Ko ko ta shawara za a bata? To, shawara za a bata ta je gurin likita. idan likita ya tabbatar da za ta iya azumi kuma ɗan cikinta zai rayu kuma wanda take shayarwa zai rayu to sai mu ce ta yi azumi ta shayar da ɗanta ta reni ɗan cikinta amma sai likita ya ce ɗan cikinta zai rayu ɗan da take goyo zai rayu amma za ta galabaita sai mu ce ta bar cikinta ta shayar da ɗanta ta aji azumi ta ciyar kamar yadda sahabbai suka ba da fatawa idan likita ya ce idan kika rika wannan cikin ɗan da kike shayarwa zai mutu saboda ba zai samu mai isasshen nono ba ke ma za ki iya hallaka sai mu ce ta zub da cikin da sharaɗin idan cikin bai kai wata hudu ba idan cikin ya kai wata hudu ba za ta zo da shi ba domin idan ciki yana wata biyu da shi da ke ciki da ɗan da aka haifa wane ne tabbas wanda aka haifa to ka yadda wanda yake tabbas ya halaka wanda yake ciki da baka tabbas ka rene shi ba za ka yadda ba ko kuma ya zama ɗan zai iya rayuwa na ciki na waje ma zai iya rayuwa amma za ta iya mutuwa to fa idan ta mutu mutum da wasu ka mutu biyu ita da wa da ɗan cikinta waɗannan matsayi ɗin jama'a musulmi sai an haɗa da likitoci da fuka hau don haka ba za mu baki hukunci ɗaya ba sai kin haɗa da malamin asibiti kun malamin asibitin kar ki je no ko kuma ki je mai chemist ya baki fatawa sai kin je ya suna ƙwararrun likitoci yawwa waɗanda su ƙware wasu game da wannan harkar ne to haka ba a zub da ciki sai akwai maslaha mai ƙarfi shari'a takan iya ba da dama amma idan cikin bai kai wata hudu ba idan aka ga zaki halaka ɗan zai halaka to sai a ceci rayuwar ɗaya. Idan kuma azumi ne za a galabaita, to wannan galabaita da mai ciki da mu maza da ba ma ciki ai kowa na shan wahala azumi. Sai mu ce ki aje azumin ko kuma ki daura azumin ki yi ciyarwa wallahu a'lam. Na'am. Da Dama mana. Wasu malamai suka ce mace idan tana shayarwa ko tana da ciki ramawa take wasu ka ce ciyarwa take idan kun lura a bana ina ta cewa a ciyar a ciyar dalili ne biyu dalili na farko sahabban annabi sun ba da fatawar mai ciki ta ciyar na biyu kuma ana cikin yunwa ka gane idan mace mai ciki ta ciyar ita ta samu sauki talaka kuma me ya samu sauki amma idan ta rama fa talaka ya fahimci wani abu <laughs> bai fahimci wani abu ba to kullum fatawa takan canza lokaci bayan lokaci ku yi haƙuri mu shari'a muka karanta shi yasa kuke ganin muna irin waɗannan abubuwa su malaman fiqhu haka suke sukan kalli halin da ake ciki sai su ba da fatawa wallahu a'lam na'am akan kallon ta ce wannan mijinta ya tsufa ne na'am kuma ba shi da lafiya na'am shin za ta iya neman saki ba bai wa Allah ba za ki haƙuri ba to idan ya zama mijinki ya tsufa kun bai da lafiya baya iya kiyaye miki haƙƙi in zaki iya jurewa zaki iya jurewa ba za ki fada cikin halaka ba sai mu ce ki jure amma idan ya zama ga tsufa ga rashin lafiya bai iya kiyaye miki haƙƙi idan kika ci zama da shi zaki je ki zina zaki je ki saba Allah babu laifi ki nemi a sauƙa miki wanda baki saba ma Allah ba shi kuma tsoho sai ya haƙuri sai a nemo mishi wata tsohuwa ai likulli sakidin lakidin tsoho da tsohuwa bai kamata ko kuma haɗa shi da yarinya ya karama ba Allahumma sai dai in akwai maslaha akwai lokacin da in kika ce zaki fita ma rasa mijin zaki za a zo ai bi babu to da ai bi babu ba gara ɗaya babu ba sai mu ce ki ci gaba da hakuri da wannan dattija har Allah maɗaukin sarki mai rabawa ta raba domin karshen ta in ma kika fita a gidan ba mijin zaki samu ba zan kada zan kadan 'yan mata nawa ne ba su da miji Gano ma saurayi ya shi mai sauki ne ai ‘yan mata sun fi ga kuɗi ga ilimi ga addini ga tilawa ga digiri ga NYSC ga master kun ba mu miji sai mu ce ki yi hakuri amma haƙƙin ki ne zaki iya neman saki ki laifi ba in kuma kika nemi saki mijin ke ce bai yadda ba to fa sai kin yi hulɗi kin biya shi abin da zai wani aure wallahu alam na abin da zai aure malam ko sadaki a abin da zai aure sadaki kawai na isani na sai karshe malam menene hukuncin mutum ya dinga duba alqur'ani a yayin sallar tarawih idan ana sallar tarawih liman yana kwaɗan ya ya sauke alqur'ani kun bai haddace alqur'ani ba babu laifi liman ya daga qur'ani yana kallon ƙur'ani yana sallah ko kuma ya zama liman mahaddaci ne mamu kila tilawar tashi irin tawa ne ta yi rauni ana gudun yana karatu ya ɓace to babu laifi mutum ɗaya ko biyu su riƙe ƙur'ani idan ya zama mai babu mahaddata amma idan ya zama liman mahaddaci a bayan shi akwai mahaddata babu bukatar a rika Qur'ani ko da in yayi kuskure mahaddata za su gyara mai amma liman ne yana karatu da ka bayan shi bayan shi kun babu mahaddacin alqur'ani ko daya to abin da ya kamata sai a samu mutum daya ya rike Qur'anin kana ai mu muna gani gurin sallar tarawih wasu fakon sunan rike Qur'anin suke akwai mutumin da na gani muna sallar tarawih da shi tahajjudi afwan mm. liman yana karatu kowa ya rike Qur'ani wannan ya rike Qur'ani dan Madina wannan ya rike Qur'ani bugun Misra wannan ya rike Qur'ani tarjuma Abubakar Gumi kawai sai ya ji an canza an juya shafi shi ma sai ya juya shafi dan Allah da fassara Qur'ani mai fassara Hausa da Qur'ani mara fassara shafin su zai zama daya ba zai zama daya ba so da haka ko suna rike Qur'anin ne kawai ba san ma me suka yi ba so da haka wannan shirme ne ba daidai ba ne muna roƙon Allah ta'ala ya datar da mu ya ɗora mu akan abin da yake so ya dishi nan barista insha Allah wala suke nan to shikenan za mu takaito a waɗannan tambayoyi da muka samu muna ƙara faɗa muna nanatawa don Allah namban da aka bada na tambayoyi a yi haƙuri namban nan ba ta kira ba ce namba ce ta turo sako kawai don Allah sannan mukan ba da amsa wani lokaci nan take da karo turo tambaya sai mu ainihin wato ba da amsa akwai tambayar da gaskiya Eh, an gaya min ita a baki ba a rubuta ta ba wannan tambaya ta daga min hankali yarinya ce ta yi aure gab da azumin nan ana yin aure ranar fari sai mijinta ya zo yana so ya kwanciya aure da ita ta ce ba a haka ya ce sai ya yi ya kwanta da ita da ƙarfin tsiya washe gari ya mata haka washe gari ya mata haka sai da aka kwana uku yana karya mata azumi to da ƙarshe da yanzu ta gudu ba san inda take ba tana can ta ji tafsiri ta ce ala gafarta malam abin da nayi nayi daidai ko nayi kuskure ina gudun kada aure na ya mutu nace to gaskiya abin da kika yi kin daidai jama'a ku gane duk namijin da ya kusanci iyalin shi da watan ramadana kace kace sai yayi azumi 60 yanzu azumi nawa zai yi 60 so uku wanda 120 180 azumin wata nawa kenan wata shida yi mana domin duk kullum wata biyu ne so anan muke nasiya ga iyaye ku daina auratar da yaran ku ana gobe azumi gab da azumi ba hikima bane ba hikima bane akwai abin da tabi'a na dan adam ne a ji tsoron Allah a kiyaye sa'annan gabanin ai aure a dinga karantar da angwaye da 'yan mata hukunce hukuncen aure sahabi ya zo ya ce na halaka ya rasu Maza Allah ya ce me faru ya ce na afka ma matata a cikin watan ramadan don haka wannan matashi wannan ango muna mushi wa'azi ya ji tsoron Allah ya sani abin da ya yi laifi ne kuma malamai gurin daura aure a dinga tunatar da 'yan mata da yara cewa in an yi aure ba a kusantar juna da rana wannan wanda ya kusanci mata shi kenan ina ga wanda kuma ya je ya zina muna roƙon Allah ta'ala ya tsare mu ya gafarta mana Allah ya daura mu akan abin da yake so ya da shi Allahumma salli ala Muhammad وعلى أهل بيته وعلى أزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل بيته وعلى أزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد ya Allah abinda muka faɗa daidai ka ba mu lada wanda muka yi kuskure ya Allah ka gafarta mana ka tausaya mana ka yafe mana ka sa aljanna ce mu mu ya Allah ka cikin mu ka gafarta musu ka tausaya musu ka yafe musu ka haskaka kabarukan ka yalwata kabarukansu ka sa kabarin su ya zama dausaye cikin dausayin aljanna ya Allah ka shiryar da mu ka shirya da ƴaƴanmu ka shirya da matanmu ka shirya da zuri'anmu ya Allah ka sa ƴaƴanmu su zama mafi alkhairin ƴaƴaye ya Allah ka sa matanmu su zama mafi alkhairin mataye ya Allah muna roƙonka wannan zaman gida da muke ka sa ya zama alkhairi ga rayuwarmu da addininmu ya Allah ka samu karfin abin da zamu ci da abin da zamu sha da inda zamu kwanta ya Allah muna roƙonka duk wanda yake cikin kunci a cikin mu ka fitar da shi duk wanda yake gidan haya ya Allah ka fitar da shi ka mai da shi gidansa na kansa ya Allah muna roƙonka ka sa mutu ba mai bin mu bashi Allah ka sa mutu ba mai bin mu bashi waɗanda suka ɗauki nauyin sa tafsirin nan a gidajen rediyo ya Allah kai musu sakayya da alkhairi yan jaridunmu ya Allah ka saka musu da alkhairi 'yan social media mu ya Allah ka saka musu da alkhairi duk wanda yake ba da gudunmuwa wajen wannan karatu ya Allah kai mai tukuici da gidan aljanna ya Allah muna roƙonka akwai ƴan uwanmu da ba su da lafiya wasu na kwanciya a asibiti ya Allah ka ba su lafiya mu da muke ganin muna da lafiya ya Allah ka sa lafiya ta mana amfani kai dattawan mu da suka rasu kwana kwanan ya Allah ka gafarta musu irin su Alhaji Lawan kafinta irin su ainihin baba dan babba da makamantansu ya Allah ka gafarta musu ya Allah akwai manya manyan malamanmu da suka rasu ya Allah ka gafarta musu irin su Sheikh hakan Idris, Malam Afaruɓa, irin su ainihin Malam Abbas Isa Lauya, da sauransu, da iyayenmu maza, da iyayenmu mata, duka ya Allah ka gafarce su, da irin su baba na hutuwa, waɗanda muke tare da su a nan, makwabtanmu ya Allah ka gafarta musu, ya Allah muna roƙonka, duk wanda ya ce mai mishi addu'a ka san shi, ka san bukatar shi, ya Allah ka biya mai bukatar shi ta alkhairi, waɗanda suke da bukatu na sharri, ya Allah ka mai da su na alkhairi, don rahama ka ya kai mafi Rahama masu rahama, ya Allah alherin da kake so kar a watan Ramadana, ya Allah ka sa muna da babban rabo. sharri da kake tsara bayinka ya Allah ka tsare mu ya Allah ka samu daga cikin yantattu daga shiga wuta ya Allah ka azurta mu da mutuwa ranar juma'a ko daren juma'a ya Allah muna roƙonka kai mana arzikin amsa tambayoyin da za a yi mana kabari Allah kalwata mana kabarukan mu ka wasa mana kabarukan mu ka ba mu iko amsa tambayar da za a yi mana a kabari ya Allah idan kiyama ta tsayu ka sa ba mu littafin mu da hannun mu na dama Allah ka sa ba mu littafin mu da hannun mu na dama ya Allah ka ba mu ka sa ba mu littafin mu da hannun mu na dama ya Allah ka sa muna ga cikin amintattu ranar tashin alkiyama ya Allah ka kai mana azaba ya Allah muna neman tsarin ka daga wutar jahannama ya Allah muna neman tsarin ka daga wutar jahannama ya Allah idan ka kaddara za ka yi mana azaba muna roƙonka ya Allah ka kankar sunan mu mai da mu ‘yan aljanna don rama ka ya kama fi rama masu rama wanda ka jarce su da miyagun ɗabi'u ya Allah ka raba su da shi ya Allah wanda ka azurta su da kyawun ɗabi'u ya Allah ka sa su mutu a kai ya Allah ka azurta mu da kyawawan ɗabi'u ka raba mu da riya da shirka da bid'a da son rai don rama ka ya kama rama masu rama rabbana atmim lana nurana wa ghfir lana innaka ala kulli shay'in qadir rabbana amanna bima anzalta wattaba'na rasula faktubna ma'a shahidin subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin والحمد لله رب العالمين to kaga wannan ya mutu to